kan wanda za su hana su ne azabi daga azaba Allah in gada su musu idan abu lahum azab kuma ana nunnunka musu azaba bi irdanin gairin saboda batar da wasu da sun kai ma kanu yasdi'una sam'a ba su zan suna da ikon saurare da haƙƙin gaskiya ba wa ma kanu yusiruna kuma ba zan suna ganin gaskiya ba li farɗi saboda ƙiyawan karahiyati karahatin lahu saboda yawan kinsu da gaskiya don haka ko ta ji gaba gare su ba su ganin ta ka annahu lam yastati'u zalika kamar ba su da ikon wannan na'am ulaika ulaika alladhina kafaru wa amruhum wa ulaika alladhina kafaru anfusahum wa sune wanda suka yi hasarar rayukansu limasirin ila nari don kasancewa su zuwa wuta almu'abbadati alai wadda take yi abin dawo masu hakare su sun shiga abada wadalla anhu ma kanu yaftaruna kuma duk abin da sun kaza suna kirkira na ƙarya a ran nan ya bace ya masu abin da suke kirkira suna jingina ma Allah min da'awar shariki na da'awa abokin tarayya ga Allah ran nan babu la jarama la jarama annahum bi rabbihim la Lajara ma hakan ma'ana lalle innahum ko kuma annahum su bil akhirati al ahira hum al akhsaruna sune mai hasara sun yi kowa hasara a ran nan to bayan mun gama magana miyagun mutane sai mutanen kwarai bisa ga sunna qur'ani ala dariqatil qur'ani min zikri salihin ba'da ba'da salihina ambaton salihai bayan halakakki innal ladina amanu innal na amanu lalle waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki na kwarai wa akbatu suka kankan da kai ai saka sakatu suka natsu wada ma'annu aw anabu sun ka natsu ko sun ka mayar da al'amarin su ila rabbin zuwa ga ubangijin su ulaika ashabul jannati wa inna sune ya aljanna hum fiha khaliduna su suna madawwaman zama cikin aljanna masalul fariqain مثل الفريقين ولا Masarar fariƙai ne, misalin waɗannan ɓangarorin guda biyu da an ka ambata alƙufar walmomini, kajin rai da mominai. Yadda misalin su yake kala'a ma wala sam, kamar wanda yake makaho da kuma kurma, haza masalul kafiri wannan shi an misalin kafiri makaho ne kuma kurma bai gani bai ji wal basir wasami sannan da mai gani kuma yana ji haza masalul mumini wannan ne misalin mumini shin da wanda a kurma makaho da wanda an mai ido mai ji hal ya sauya ne masalan suna zama daidai ga misali la ba zama daidai afala ta zakarun to shin ba ku tunani ba ku azantuwa ku gane cewa imani shi abin kware kahirci shine mugun abu to bayan an gama mukaddima ta magana akan aƙida da imani an yi hida mai kyawu mai girma mai kabri mai laushi game da sha'anin aƙida sai kuma a kawo mazan jiya masu kare aƙida masu bayanin ta waɗanda suke gwagwarmaya akan sai ta tabbata sai aka fara kawo uban masu kira shine annabi nuhu alaihi salam eh, domin babu wanda ya ce ya wajen kira kamar annabi nuhu shekara dubu ba hamsin bi qur'ani kama kasa fihim alf sanatin illa 50 ama eh an aiko shi shekara dubu yayi ba shekara hamsin yana kira cikin mutanensa amma duk da haka ma amana ma'ahu illa qalilun ba wanda ya imani tare zai yan kaɗan an ce mutum shidda ɗaure ce a sun kai talatin an ka ce kai ga yadda wanda sun kai imani da shi mutum tamanin duk duniya eh uban masu kira wala kala arsalna nuha hakika mun aika nuhu ila qaumi zuwa ila qaumi zuwa ga mutanensa cewa inni lakum wato bi anni lakum cewa ni gare ku nazirun mubin mai gargadi muke kuma mai bayyanannen gargadi ai bayyinul inzar Allah ta abu Allah ta abu illa Allah cewa kar ku bauta ma kowa illallah Allah sai Allah inni akhafu alaikum ni ina jin tsoro a kan ku in abatun gairahu in kun ka bauta ma wani Allah ina ji muku tsoron azaba yawmin alim azaba wani ne wanda yake mai raɗaɗi. mulimin fi duniya wal akhirati nan duniya ko kuma lahira duniya Allah na iya saukar da azaba ko ya turo masoya ne su yaƙe ku lahira kuma akwai gidan wuta فقال الملأ الذين كفروا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما رأيك إلا بشر kullukum kafirin faqala sai manyan mutane yan jin daɗi na gari na kafaru waɗanda sun ka kayarta min qaumi na mutanen annabi nuhu wa mul ashraf sune manyan gari suka ce ma na reka mu ba mu ganin ka illa natula na sai mutum kake kamar mu ya za ka ce kai manzon Allah ne inda mutum zai zama manzon Allah da duk ba mu zama manzannin Allah ba sai kai dai kai ka zama manzon Allah to mu ha eh wala fallaka alaina alhali baka yi mu komi ba baka da wani hihiko akan mu wa ma da zaka taba ko ban mu ganka wasu sun bi ka ba illa allazina hum araziluna sai waɗanda suke kaskantacci a cikin mu talakawa asabiruna kal hakati kaman masaka wala asaki ba da dukawa masu aikin fata su dai sun tafi ka babiyar ra'ayi waɗanda suke wato masu sabon hankali wato da an wani abin da take za su ɗauka ba su da nauyin kwakwalwa ai ibtida'a min gairi tafakkurin suna karɓar ra'ayi tun tuni ba tare da sun tsaya sun yi wani tunani ba fi ka gare ka wa ma nara lakum alaina min fadli ko ba mu ganin wani fifiko gare wa akan mu ba ku yi mu komi ba ba ta sahiquna ba ittiba'a minna balle ku cancanci biya daga gare mu a ce mun bi ku saboda kun kila kun tare wani babbar dukiya ko kuma kun mallaki wani matsayi wanda za mu ga daraja wannan matsayin mu bi ku sun ka ce bal a'a na zunnukun kazibi ne kai mu muna zaton ƙarya hukai magana nan cewa Allah ya aiko kuɗin mu ba mu amince ba muna ganin kariya ce hukai fi da awar risalata ga da awan manzanci eh hu ma hu sun wato sun nade mutane ne sun ka hada da shi sun ka ce duk haka ake barka da wajen magana wato shi da mutane ka ce muna zaton ku ba su ce muna zaton ka ba yanzu hada da shi da mabiya ne dukkan su qala بل رأيتم بل قد رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عنده فلم يعرفوا أن يلقوها وأنتم لها Allah ya ce ya kawo ya ku mutane na, ara aikin ku bani labari in kuntu ala bayyinati in na zan bisa ga wani bayani ko bisa ga wata hujja min rabbi daga ubangiji na wa atani rahmatan min kuma ya bani rahama min inda yake daga wajensa fa ya alaikum sai zan wannan rahama ta boyu gare ku wato ya zan ku ganta ba ko fa ummiya alaikum an ka boye ta gare ku an lura muku muha shin muna cirsa sa ku akan ta ana gurukum ala qabuliha za mu cirsa sa ku akan karbarta wa antum laha karihun alhali ku kuna masu ki ga wannan eh, eh, rahamar ai la kadiru ala zalika ai ba mu da ikon mu yi haka in don ba mu ka Allah ya ba mu illa dai Allah ya toshe muku basira ba ku gani abin da Allah ya ba mu amma ya ba mu to kuma bayan ya ba mu ba aikin mu bane mu kirsa sa kucewa sai kun yi imani eh wannan aikin Allah ne wa qauli wa qauli ila aqalukum ala ma ala ina jariya illa Yawan yace ya ku mutane na la as'alukum alaihi malam ba ni roƙon wata dukiya gare kan wannan sako gare ku ai ala tabligir risalati akan isar da wannan manzanci ban son ku bani komi wato wanda tudini wanda za ku bani na dukiya bani bukata in ajariya ai ni ladata bata zamo ba illa alallahi sai ga Allah Allah ne mai biya wa ma ana bi daridil ladina amanu sannan wayannan mutane da kuke kyama da kuke cewa talakawa to ban zan ina korar waɗanda sun kai imani daga inda nike ba kama amartu muni kamar da kuka umarce ni innahu mulaqu rabbihim domin su sun yarda za su gamu da ubangijin su bil ba'asi da tashin kiyama wa jazihim ya saka ka musu wa yaqudu lahum kuma ya karban musu haƙƙi min man daga duk wanda ya zalunce su wa dara da ya koye su don haka ba zan yarda Allah ya kama ni da laihin kore su ba walakin ni arakum sai dai ni ina ganin ku auman ta na mutane ne waɗanda kun ka jahilci ƙarshen al'amarin ku jahilai kuke shi ya samu ka su fahimta abin da nake karantar da ku wa ya qawmi wa ya qawmi man yanfuruni min allahi in darakum afala wa ya qawmi ya ku mutane na manyan so ne waye zai taimake ni ya kare ni min allahi ga allah wato daga azaba Allah in ɗaratu in ni kore su daga inda nake ai la nasira bi ai ba ni da wani mai taimako afala tazakkarun to ba ku azantuwa ba ku tunani akan wannan ku zan kun karbi wa'azi kun yi amfani da shi wala sannan ya ce wala aqulu lakum ni ba zan ce muku in dai khaza'inul lahi taskokin Allah suna wuri na bana arzuka balle in ce na mallaki komai ni da wannan wala alam gaiba kuma ban san gaibi ba wala in ne malak kuma bani ce muku ni mala'ika niki bal ana basharun mithlukum a'a ni mutum niki kamar ku kamar yadda kun ce din mutum nan ni mutum ne wala a kulu, kuma ba zan ce na tazzari a ayunukum ga waɗannan da idan dunan kuke walakanta su ga waɗanda irin ku ba su ganin girman su ne talakawa ba ni iya cewa lan yutihumullahu Khaira, Allah ba zai ba su alheri ba Allahu alam Allah shine mai sani da ma fi da abin da a cikin ransu na imani inni ya idan ni kenan in na faɗi wannan abin da kuka nemi in faɗa lamina limina ina cikin azalumai don haka ba zan faɗi wannan ba na'am قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكفرنا جدالنا وأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا sai suka ce ya nuhu ya kai nuhu kaga babu ya nabi Allah babu ya rasulullahi ko ko irin akaramaka Allah da irin wagga da mutanen Najeriya da an ga mallami na ta ce akaramaka to an sallamai sun biya shi in an ba shi hakkinsa akaramaka Allah eh kalimatu haƙƙin uyi da bihal batil hmm. ya karama kalla wai wai an girmama shi nan ko ingidi ne hmm. ba addu'a kwarai ce sai Allah ya karba a samu amfani to amma ba haka bane sai sun ka ce ya kai nuhu ajjadanta na lalle ka dai jayayya da mu kuma ka iya jayayya ka iya bakinka ka haka sarta jidala na ka yawaita jidali da mu kai ni kake so ba dai imani ba to mun ki ba za mu yi ba fatina bai mata na, ka je muna da abin nan da kake kace mu da shi kake ba mu tsoro da shi na azaba in kunta min sadiqina in ka zan cikin masu gaskiya bihi da kirawo azaba ka je ka kirawo ta gamu ka ji abin da kahirai suna gaya ma annabi nuhu qala qala inna ma bi illa qulida wa ma antum bi mu'jizin ka san mu ba ga mana komi ba eh ba mu to me aka gaya muna wannan wa annabi Allah ya aiko shi mu ko ba ba Allah ya aiko mu muka aiki kan eh, mu yan sa kai ne <laughs> eh mu ba mu ya aikin sa kai ne eh saboda haka Allah sai ya ce musu maimakon ya ce ya ce Allah to kaji abin da sun ka ce a aiko ko da abin nan roka guda uku da Allah bai ce haka ba kala sai ya ce musu inna ma ya tiku bihin lahu in sha'a wannan abin da kun ce in taho da shi Allah ne yake zo muku da shi in ya so ni ba zan iya ba ba zan kawo komi ba in Allah ya so ta ji lahu lakum ta shi gare ku fa inna amrahu ilayhi domin al'amarin wannan azaba zuwa ga Allah take la ilayya ba waje na take ba wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba ku zama masu buwa Allah ba ba ku iya tsere ma Allah ya tashi muku azaba don haka wannan maganganu na ku ni ba zan dauke su in aiki da su ba Allah yadda kuke faɗa yana ji wala ku nasiya wala ku nasiya ina wala yamna ukun nasiha nasiha ta ba ta da umarni gare ku in aratu ko da na yi niyya an an sa alakun in muku nasiha in kana Allah yuridu an yi ku. in Allah ya kasance yana nan ya batar da ku ya halakar da ku to babu yadda zan yi ni in shirye da ku don bai yiwuwa in takara da Allah Allah na nuhin ku bace ni ko ina nuhin ku yi shirya to nuhin Allah shi ka tabbata ba nau ba eh ba yiwuwa huwa rabbukum dan ne ubangijinku wa ilaihi turja'una kuma zuwa gare shi ne za a mayar da ku Allah ta'ala sai Allah ya ce am yaquluna qari wa la yaqulu ba alayya idrani wa ana min ma tujrihun am da ma'ana bal wannan yana da ma'anar bal aya kuluna yanzu suna cewa su kahiran makka ibtirahu annabi ne kirkiri alqur'ani yazo da shi min inda nafsi la min indillah yazo da shi daga wajen kansa ba daga wajen Allah ba sannan ce na Allah ne Kulka ce. in ibtaraitu in hanni nake kirkiri qur'ani da yi shirya shi ne taho da shi qala ya ijrami laihina na kirkiri qur'ani yana kaina ba ruwan ai ismi zunubi na yana kaina ai hukumata wato azaba zunubi tana kaina ba gare ku ba sannan kuma wa ana bari ma mimma nuna ni kuma na barranta daga na kulaihi abinda kuke aikatawa ba ruwana da shi na da jingina kirkiro qur'ani zuwa gare ni cewa ni ne kirkiro shi laihi ne ku kuma wannan tana kan in na yi ƙarya ƙarya tana kaina in kuma ku kun kai ƙarya kun ka ce ni ni kirkiro qur'ani to laihin ku na kan to wa uhiya ila anuhi innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana fala da ila ma kanu yafalun to da tahiya ta yi nisa sai Allah maɗaukin sarki ya ce uhe ila nuhu sai aka yi wahayi zuwa ga annabi nuwa annahu yadda lamari yake lai mina ba mai ƙara imani min kaumika daga cikin mutanen ka illa man ƙada amana sai wanda ya riga ya imani wato daga yau babu sauran mumini cikin mutanen ka waɗannan baƙaƙen arna to sun babu abin da ya rage cikin su mai tsarki an cire duk abin da aka tsarkin su annan yan gungun jama'a nan da aka tare kai amma waɗannan baƙaƙen yan wuta babu wanda zai imani cikin su in ji Allah kun gane ko wannan shi a bayanin da Allah ya wa annabi Nuhu amma Allah ya ce mala tafta iskar ka da mu kakkaye bakin ciki da ma ka ya falu da abin da suka zo suna aikata abin shirki na shirka to wannan shi a dalilin da ya musu addu'a a alaihim sai addu'a kan su da kauli rabbi la tazar al-ardi min al-kafirin da yara innaka in tazarun yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ce to Allah in dai waɗannan abin da halin su kenan Allah kakkaba wanda zai kafa bukka bisa bayan ƙasa domin in kafa su za su batar da bayanka sannan kuma su ba su da sauran haihuwar mutum zai kame ni to rayuwar su ba ta da umarni Allah ka halakar da su a huta to shikenan Allah ko ya halakar da su to ga yadda an kai wajen halakar da su din wa zana ilmulka bi ayyuna wa ولا تخالفني بالذين ظلموا إنهم مغرقون وقال sai Allah ya ce wa mai ilfulka to kai maza ka kira ka sassaka jirgi asakina shine jirgi na ruwa Da bayinina za mu kula da kai wato a gaban idon mu za ka yi aikin kana yi muna muna gani bi mar'an minna a gaban idon mu wa hibdina kuma a gaban tsarin mu da wayina kuma da wahayin mu da umarnin mu muke ce ma ga za ka yi Kamar kusa can damile can amma lokacin da azaban nan ta zo wala tu khadini kakka yi magana da ni fil ladina zalamu ga waɗanda a zalumai kafirai kakka ce kare halakar da su innahu su wa'annan bakaken arna mugura kuna duk za a nutsar da su a ruwa kada lokacin da azaban nan ta zo kai magana game da wani daga cikin waɗannan da kawa addu'a min an karbi addu'a ka to in azaba ta zo to ka sa ido kakka ce komi ga duk waɗanda da gani an tara ɗaya wacce na

haƙice ya girma da ya girma Allah ya mai wahayin cire shi ya cire ya zo ya fasa shi ya tsaga shi yadda ake wayar na ulfurka sai ya kama aikin jirgi ba wai da ce masu iccen ma sai da ya shuka shi ya hito ya girma ya itacen ana nan dai addu'a an karba ana jira eh. to da ya kama aikin jirgi wato aika ce ya sana'ul fulk hikayatu halin maliya wannan ke hikaya hali ne wanda ya wuce wa kullama marra alaihi mala'un duk sanda wasu jama'a sun kabe shi min kauni na mutane ne sakaru min sai su kama mai izgiri istaza ubi ta a nu kuma wa'azin ya buwa yanzu an kama kahinta <laughs> eh <laughs> eh wa'azin ya buwa yanzu kuma kahinta an ka kama eh haka za a ce wanda dai bai ce a ah, sanda aiki tsoho? a a abin ya zama haka kuma yanzu wa'azin ya buwa yanzu an daina ma wahayin yanzu ka kama yankan katako shi ko yana ci gaba da abin nan nashi eh ala sai ya ce in tabkaru minna in kun yi mana irgili yau saboda muna yankan katako fa inna naskaru minkum mu ma za mu yi muku irgili nan gaba kamar na kamar yadda kuke muna irgili in na jauna yayin da mun ka tsira wa gari kitun kun ka wada ruwa kun ka roce eh wato ranar dariya tana zuwa ba yau irgili ku kai ba to za mu rama dawo asaru madalamuna man yati ya rawi yukhrihi wa in barika رحيم النبي ba يتي فسوف تعلمون da sannu za ku san man ya fihi azabu wane ne azaba za ta zo mai wa kuzihi ta kunya tashi wa yahillu alaihi azabu buki sannan azaba madawwamiya wanda ba ta gurgusawa ta zo ta sauka a sa za ku san kowa ne ne to ana nan ana tahiya na'am hatta hatta idza min minha har lokacin da ya kare wannan jirgi shine ja a amruna lokacin da al'amarin mu yazo ko umarnin mu yazo bi ihlakin da alakar da su wa fara tanuru sai tanda ta bubbuga da ruwa lil khabaz ta wani mai gashin burodi ta bubbuga bil ma'i da ruwa wa kana zalika alamatan nuru wannan ya zama shi alama ga annabi nuru kulna sai mun kace da shi amil fiha dauki cikin wannan jirgi min kulli zaujaini ko min kullin zaujaini kowane nau'i ɗauki namiji da mace ka kada cikin jirgi ai zakarun wa unsa min kulli anwa'i ma da kowane nau'i na na halitta ithnaini wato biyu zakarun wa unsa wa huwa maf'ul wa fil qissati anna la hashara li nuh asiba cikin wannan kisa an ce Allah ya tara ma annabi nuhu wato kwarin daji na zakoki ya tara mishi su wadai da tsuntsaye wa gairi ma da wani su faja ala sai ya shiga ya daribu biye da yana bugawa da hannunsa fi kulli nau'i ga kowane nau'i fata kawai ya duhul na sai hannunsa na dama ta fada ala zakari akan namiji wal yusra ala unsa shi ko hannunsa na hagu sai ya fada kan mace sai ya kamo biyu sai su tako su hado cikin jirgi wa yamilu ma sai ya dauke su ala safinar cikin jirgi wa ala ka sannan ka dauki iyalinka ai zaujatahu matarsa wa auladu da diyansa shine an kace iyalinka illa man sabaka alaihi alqawl sai dai wanda magana azaba ta wajaba akan su minhum bil bil ihlaki da halakar da su wa huwa zaujatuhu shine matarsa wannan lalatattar nan waladu da ɗansa kan'an bi khilafi samu wa hamu ya amma banda samu da hamu da ya da hamu da su kan ya dauke su wa zaujatin da matayensu as-salasa guda uku wa man amana sannan ka ɗauki waɗanda sun kai imani tare da kai wa ma amana ma ba wanda sun kai imani tare da shi illa qalilun sai yan kaɗan ƙila an ce kanu sittatu rijalin wa nisa'un an ce wato maza shidda mata shidda wa kila an ce jami'u man kana fi safina an ce duka duka wanda a cikin jirgin sama nuna mutum tamanin ne ba a duhu rijalu ba a duhu nisa rabi maza rabi mata shi kenan su ɗaya annan duk duniya ya kafa kenan har shi ɗin tamanin mutane su kaɗai a ciki tamanin eh kuma cikin tamanin ɗin na aka ce zaman da an kai cikin jirgi da an ka sauka sauran da sun ka mutu an ka ba mutu uku ɗaya nan nashi guda uku da za mu da hamu da ya su su suka yi duniya gaba ɗaya yanzu duk wanda a cikin duniya ɗayan uku ɗin nan shi yasa ake ce ma annabi nuhu adamu tsani shine adamu na biyu domin duk wanda a gaza duniya yanzu dan nuhu ne eh ta mu ci gaba wala la ta'budu biha wa mursiha inna sai annabi ya ce irka ku hau fiha cikin wannan jirgi bismillah da suna Allah majaraha wa marsaha tahiyarta da tsayawarta duka da suna Allah ne wato duk inda ta yi dai wato jariyuha warsuha gudana ta da tsayawa ta duka da suna Allah ai mun ta shi shine inda za ta tsaya matukar tahiyyarta inna rabbi la ghafur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne mai jin kai haisu lam yuhlikuna inda ya zan bai halakar da mu ba وهي تجري بهم وهي wahiya ta ita wannan jirgin tana gudana da su fi maujin cikin ambaliyar ruwa kan jibali a wa tsufil irtifai wajen ɗaukaka su sama wal da kuma girma ونادى نوح nuhu ya kira يكرا دانا Ana وكان في معزل ya زين yana can ware an da safina bai shiga jirgi ba don shi yana cikin masu wa uban izgi yace ya bunayya ya kai dana irkan ma'ana zo ka hau jirgin nan tare da mu wala ta kuma alkafirin kakka zama tare da kafirai ka zo ka tsira wai bai shiga jirgi ba zai ya tahe ya samu wani dan dinki can ya har ya ce ai nan zauna zauna kala قال فاوي kala sai ya ce sa'awi ila jabalin zan tattara kaina in je in hau dutse a simu ni don ya tsare ni minal ma'i daga wannan ruwan kala annabi nuhu yace la asima al yawma ba mai tsare kai yau min amri lahi daga al'amarin Allah ai azabu illa man rahim sai dai wanda Allah ya sa shi cikin rahama sabu wal ma'sumu shi a tsarari kala ta'ala Allah yace yana suna cikin wannan tattaunawa ya zama dareren da ka san kan dareren da kana wadi yana mai da dama sanda duk kai magana to kana cikin magana shi ko yana tunanin irin yadda zai yi girbe magana ka ta faɗi ƙasa sanda duk yan faɗi shi ko ya sa magana ta ya kara tashi to ana cikin wannan wahala bainahum al-mawj sai ambaliyar ruwa ta shiga tsakanin shi da jirgi na kana min al-mughraqin sai zan cikin waɗanda an ka dulmayar waɗanda an ka nutsar da su da ruwa shikenan an gama an rufe wannan shahi dan annabi nuhu kan'an ya mutu to ya tafi cikin kahirai ya mutu shi ma ba na kwarai ne. wakila

wato lokacin da wannan ambaliya ta kama ta ruwa akwai wata mata wadda ta sheƙa ta ta gudu tana da goyo sai ta zo ta hau dutse ruwa ya ta ya lume dutsen sai ta cire goyonta ta aza ga kafaɗa ruwa ya zo ya wuce ya kai ga kafaɗanta. sai ta sa hannu ta ɗage yaron sama sama haka don wato shi ita ruwa ya lume ta da ta ji wuya tana son ta yi numfashi sai ta dulmayar da ɗanta cikin ruwa ta taka shi don ta ƙara yi wa sama ta sha iska amma Allah bai barta ba to da Allah yana tausayi da ya tausaya mata don ta shiga hali a tausaya mata amma Allah bai barta ba zama da haka Allah mai rahama ne mai jin kai eh. ku gane ku ba wannan tausayi abinda ake ce tausayi irin na mutum mm. Allah bai da wannan eh <laughs> irin wannan tausayin wanda kake ji kai wannan dan ba Allah kurmi da shi a <laughs> ah. <laughs> yawa sai jin kai eh duk abin da ya mana jin kai ne rahama hmm. eh tsananin jin kai shi ake ce mara'afa eh tsananin jin kai wato ya shi ra'afa ta yi rahama karhi shi za kullum ake gabatar da azabu a ce ra'ufur rahimun eh mai tsananin wato jin kai shine ake ce mara'afa eh to wakila bayan an an gama wato sai da ya zama duk duniya babu wani abu abin da aka ruwa illa jirgin annabi nuhu duk duniya da da gida da icce da dutse babu komi gaba ɗaya ruwa ya shahi duniya ba a ganin komi saman bisa ƙasa illa jirgin annabi nuhu shi ɗaya ka yawo bisa ruwa tagal tagal da jama'a sa ciki kafin waɗannan mutane sun ga al'ajabi babu ƙasa ba dutse ba ce babu komai illa dan wannan kwale-kwale wanda suke ciki suna ta yawo kuma duk duniya ni ba ka san in kana tafiya cikin kwale-kwale ga ƙasa can kana gani in ka ga ka gaji kana iya dan ingiza kwale-kwalen ka je ka kama gamba ko jema don ka take to duk duniya ba inda ƙasa take duk duniya babu inda za ka yi in tafiya za ka yi kai na tafiya haka gaji da tuki babu wurin tsayawa sannan kuma wannan ba wai ruwan eh, ruwan yadda Allah ya sako su sai Allah ya bada umarni ga ƙasa da sama duk inda ruwa yake cikin ƙasa Allah ya ce ta bude ruwa abin nan ruwa su bude su hito na cikin ƙasa sannan an ka gwabce sama ita kuma an ka ce a zafa mata na abuwa ba sama bi ma'in munhadir ruwan na zukuwa sama kuma na ƙasa na ita, saboda haka ruwa sun tallaba jirgin annabi nuhu yi kusa a ce kamar ka taɓa sinin ɗin sama to bayan duk an gama an cimma abin da ake ake nufi an halakar da makiya Allah duk wani wanda addasa bayan ƙasa ya mutu banda abin da a cikin wannan kwale-kwale su macizai su beraye su kyanwarka su karnuka su kiyashi zuwa waje ne da tsuntsaye kowa na nan banda duk babu cikin wannan abin nan don ba inda in tsuntsu ne ba inda zai sauka don ba ice waje ba dutse waje ba wani wurin da za a je a tsaya ba inda za a tsaya illa wannan dan kwale-kwale nan da annabi nuhu yake ciki kowa ya mutu ko ni ya nume babu abin da waje sai waɗanda da a cikin jirgin nan da sun kai imani tare da waɗannan dabbobi suna kallon iko Allah su ba kan zuba san inda aka yi ba annabi nuhu ma kan sai dai ya san Allah ya mai alƙawarin za a tsere da shi amma bai san yaushe ne ta yi abin al'amarin da tsaya ba to bayan duk an gama dama inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun sai Allah ya ce ya ardu ya ke kasa ibla'i maza ki haɗe ma aki ruwanki iyakar ruwanki wanda ki san ke zubo da shi to ki haɗe abinki ruwan da ya hito da cikin ƙasa shi an ka baki umarnin ki haɗe kar ki taɓa na sama wa sama uke kuma ya ke sama ya ikili ki dakata ki daina zubar da ruwa waɗanga da ki zubo sun isa saboda haka ƙasa ta haɗe nata wanga da ya zubo na sama shine ya rage ya zama koguna a cikin duniya kun gane ku da Allah ya ce eh, ta haɗe ruwa da duk ƙasar gaba ɗaya sai ta bushe kuma a koma babu sai dai a yi ta biɗar ruwa ina za a haƙa rijiya babu koki, babu teku ba ƙorama sai Allah ya ce ta haɗa nata ruwan da ta bayar gudunmawar da ta bayar ta haɗa nata amma kai ta taɓa na sama eh zina ba ba'a minki wanda ya ƙuƙugo daga cikin ba ta shanye shi duna ma na zala amma banda wanda ya sauka mina sama'i daga sama kasara sai ya zama anharan wa biharan sai ya zama koramu da tekuna wa ya wa an ka ce ya ke sama akali ike kuma ki kame amsiki anil madari fa kan ita ma ki kame daga zubo sai ta dakata wa ma an ka rage ruwa an ka kafar da ruwan wa qudi an ka hukunta al'amari na halakar da waɗancan wanda sun ka saba ma annabi ruhu alaihi salam to da ruwa ya kafe wata sai jirgin ya je ya tsaya alal judi akan wani dutse wanda ake ce ma dutsen judi jabalin dutse ne bil jazira a can kasar jordan an ce bi kurbil mausil yana kusa da mausil wakila sai aka ce bu'udan halaka ta tabbata lil qaumi zalimin ga mutane waɗanda a zalumai waɗanda da sun ka saba ma annabi nuhu alaihi salam halaka ta tabbata gare su kahirai to wana da nuhu rabba wana da nuhu rabba إنك وأنت kun san wannan shi Allah ya ce in al'amari ya zo fala tu khadim ni fil ladina zalamu innahu mughraquna kar ka yi magana kar ka yi magana game da waɗanda sun ka zalunci kai zalunci za a nutsar da su to duk da haka da wani abu ne ga mahaifi eh da wani abu ne ga mahaifi lokacin da annabi nuhu ya tattauna da ɗanai ɗan ya ƙi saurare ne kuma ga ruwa ya zo ya shiga tsakanin tsakaninsu kamin ya mutu sai annabi nuhu ya koma ga allah tunda allah ya ce mai ka ɗauki iyalinka wana da nuhu rabbahu sai annabi nuhu da ya gama jayayya da ɗana ya ji bai saurara ta sai koma ma allah ya kira ubangiji makala ya ce ya ubangiji rabbi ya ubangiji na inna ni min ahli ɗana wannan kan'ana yana cikin iyali na kuma ka ce in ɗauki iyali na in zuba cikin jirgi wa karwa ni bi jatin ka min alƙawalin za su tsira to gashi can wa inna wa'adaka alhaq kuma alƙawalin ka Allah in kai gaskiya ne allazi la khulufa bi wanda babu sabani a cikin alƙawalin ka wa anta hakimi na Allah kai ne mai iya hukuncin masu hukunci ai a'lamuhum wa adalun kai ne mai sanin hukunci mai adalci to ni a jawabi

au min ahli ko ko baya cikin ma'abuta addinin ka saboda haka ba da shi ba innahu wato wannan roƙona da kake yi amalin gayar sadi aiki ne ba mai kyawu ba wa innahu kafirun wannan ɗana ka kafiri ne wala da kafirin ko babu tsira ga waɗanda aka kafirai ga wata qira'a innahu amila gayar salihin ɗanka yayi aiki ba mai kyau ba ga wata ƙira'a. ɗanka ya yi aiki ba mai kyau ba wala tun alanni kada ka roƙe ni ma laisa laka bi ilmu abinda baka da ilimi game da shi min in ja'i ka na tserar da ɗanka wanda yake kafiri in ne a ka ya nuhu ina maka wa'azi an takuna don kakka zamo min na cikin jahilai bi alika ma lam ta'lam da roƙon abinda baka san hakikaninsa ba eh kakka sake roƙona wannan ɗanaka ba cikin ta yanda ya kamata a tseren bane baya cikin alkawarin da ni maka yana yana yana wace qala sai annabi nuhu ya dawo ga Allah ya ce qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi wa illa adabani wa ta'amni akun min al-fasirin qala sai annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji na inni ya uzu da kani na neman tsarinka an as'alaka daga in roƙe ka ma laysa li bihi ilm abinda babu ilimi gare ni game da shi wa illa ta gajirali in baka gafarta min ma farada mini abin ya fito daga gare ni ba watar hamni ka ji kaina a kun khasirin to zan zamo cikin masu hasara wato ya dawo ya roki Allah shi ya hime daga wannan roƙo da yawa Allah na'am إلى نوح بسلام منا وبركاته عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا Ila daga nan da sai aka ce ya nuhu ya kai nuhu wato ruwa ya kafe jirgi ya je ya tsaya bisa ga dukin judi kamar da aka ambata sai Allah ya ce ma annabi nuhu ihubirka sauka mina sabinati da cikin jirgi bi salamin da aminci bi salamatin da lahiya au bi tahiyatin ko kuma da gaisuwa wato assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin minna wannan sallama daga gare mu wa barakatin kuma ka sauka da albarka wa khairatin da alherai alaika kanka. wa ala umamin kuma albarkan nan ta tabbata bisa ga al'ummomi min mamma aka waɗannan da a tare da kai fi safinata cikin jirgi na auladin na ɗiyansu wa zurriyatin da zurriyarsu wa humul mu'minun su ne mu'minnai wa umamu amma wasu al'ummomi wato waɗanda a tare da kai ɗin su ma sanu matti'uhum fi duniya za mu jiyar da su daɗi a nan duniya ɗan lokaci kaɗan sun mai masu azabun alim sannan azaba mai raɗi ta shahe su min na daga gare mu fil akhirati alahira humul kufar su ne waɗanda aka gare tilka min ma Allah ya ce tilka wato waɗannan ayoyi da muka karanta waɗanda sun ka kunshi kissa annabi Nuhu da waɗanda suke gabanin su min anba'il gaibi duk suna daga cikin labarai na gaibi akhbaru ma gaba anka labaran abin da ya maku daga gare ka ya Muhammad nuhiha muna yin wahayin su zuwa gare ka ya kai Muhammad ma kunta ta'lamuha baka zan ka santa ba anta kai wala ka haka mutanen ka ba santa ba min qabli hadha gabanin wannan qur'ani ya sauka fasbir ka yi hankuri ala tabligi akan isar da sako wa za ka ka da mutanen mutanenka kama sabara nuhu kamar da nuhu ya hakuri ka je da nuhu ya gwagwarmaya to kai ma ka jure hanyar ku guda innal aqibatal mahmuda lalle karshe abin yabo mai kyawu bil muttaqina ya tabbata ga masu tsoron Allah to bayan kisa annabi nuhu ta kare sai kuma kisa mai biyo ta shine kisar wato annabi hudu na'am وإلى أبيه نقاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إلا غيره إن أنتم إلا مهتدون وأرسلنا إلى عاد أخاهم وأيكم عاداوا دنوانسو من القبيلة دنوانسو من القبيلة هودا النبي هود qala ita ya qawmi ya ku mutane na ibudullah eh, ku bauta ma Allah wahidu ku kada tashi da bauta malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa ban da shi in antum lalle ku ba ku zamo ba fi ibadatikum al-awthana a cikin bautar ku ga gumaka illa mutaruna sai kuna masu ƙarya makira ƙarya kuna jingina ta ga Allah ai kazibuna ala Allah kuna ƙarya kuna jinginawa ga Allah ya kawo ya kawo ila yace عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فعلني أفلا تعقلون Ya ya la as'alukum alaihi ajran ba ni roƙonku wata jinga akan wannan tauhidi da nake karantar da ku in ajariya ai lada ta bata zamo ba illa alal ladhi fadarani sai akan wannan wanda ya kaji halitta ta shine Allah afala ta nuna shin ba ku da hankali ba ku hankalta da nake karantar da ku cewa daga Allah yake kuma Allah ne mai biya na wa ya qaumi astaghfiru rabbakum wa ya qaumi astaghfiru rabbakum ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijin ku mina shirki daga shirka wanda kuke yi sun matubu ilaihi sannan ku dawo zuwa ku tuba zuwa ga Allah da da'ati ku yi Allah biyayya in kun kai haka yursil sama Allah zai suko muku ruwan sama kamar da bakin kwaliya wa kanu u da sun za a hana su ruwan sama to Allah zai sako ruwan sama alaiku akan kuma diraran mai yawan zuba ai kasirar durur mai yawan zuba kamar da bakin kwariya waya zirkun kuwatan ila quwwatikum kuma ya ƙara muku ƙarfi zuwa ga wannan ƙarfi da kuke da shi kuna jin kuna da ƙarfi bil mali wal walad ya ƙara muku ƙarfin dukiya ya ƙara muku yawan yaya wala tatawallaw mujrimina kar ku juya baya kuna masu babban laifi shine shirka kar ku tabbata kafirai qalu قالوا يا هود ما جئتنا ببعيدنا وما بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك kaga babu ya nabi Allah ko ya rasulullahi ya hudu ya kai hudu ma ji ita na bi bayyana baka zo muna duk da wata hujja ba ala kaulika akan maganarka wa ma na hanu bi tariki alihatina ku mu ba mu zan muna barin gumakan mu ba an kaulika don maganarka ai li kaulika don maganarka da kake kai kai mun ji wa ma na laka bi kuma mu ba mu zan masu ba da gaskiya da kai ba mu yi imani da abin da kake faɗi ba in na qulu in na qulu illa tarika wa du'atina yasu إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون منه sun ka ce inna qulu mu ba abinda muke cewa ni sha'anika ko ba abinda muke zato ga sha'aninka illa ataraka ba'du alihatina bisu in sai dai muna tsammanin wato sashin gumakanmu ne sun ka bijira zuwa gare ka da wata mummuna abu wato sun saka maka taɓin hankali gumakanmu da eh, kake yawan zagi kana yawan suka su to sun shanye maka sun juye ma da kwakwalwa sun sun sun ma taɓin hankali fakabbalaka wato sun ka haukatar da kai Lissa iya iyaha saboda zagin da kake mata wato amma anta ta hadi dan haka kake ta surutu kana nan kana ta surutu da inda ka zauna kai ta surutu akan kan mu ala sai yace musu inni ushudullah ni ina shaida ma Allah alayya akaina washhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikun ni na barranta daga abin da kuke shirka bihi da shi min duni ko ma bayan Allah fakiduni jami'an ku ina laki ga halakar da ni antum wa ausanukum da ku da kuma kanku wala tunziruni ku saurara ne kada ku bari in kai sahi na'am inni da wa qadu anda bi wa rabbikum man da batilla wa bina biha yace ni tawakkaltu ni na dogara ala Allah ga Allah rabbi wa rabbikum ubangiji na kuma ubangijin ku ma min dabbatin babu wata dabba ba wata halitta ta dibbu wadda take rarrahe alal ardi bisa bayan kasa. illa huwa akizu min sai shi Allah shi an rike da tukuwar goshinta ai maliku hawa qahiruha shine mamallakin ta marin jayinta fala nab awla darara illa bi izni babu amfani babu cutarwa sai da izinin Allah wa khussan nasiya an kebance tukuwar goshi bin zikir da ambato la'anna man ukhidha bi nasiyati domin duk wanda an ka kama tukkuwar goshi ne ya kunu fi zul zai zan cikin matukar kaskantar da kai da an kama ko da mace ce ya kama tsoron goshinta na gaba to in gudu take za ta yi tsaye dole sai a yi ta tahiya eh inna rabbi lalle ubangiji na ala siratin mustaqim yana kira bisa ga hanya wadda an madaidaiciya Ɗariƙa alhaƙa wato hanyar gaskiya wani adal da adalci. Kar intawannan. Kar intawannan wata faɗa na lalata kun ba a haƙurin sai fi ni ilaikun, walasa ƙayyar lafiya tsawon hannun laifin sun ka juya baya kun ka juya baya laqad ablagatukum ma ursiltu bi haqiqa na isan muku sakon abin da an ka aiko ni da shi ilaikum zuwa gare ku wa yastakhlifu rabbi qauman gairakum kuma ubangiji na yana iya musanya wasu mutane ya halifantar da su ba ku ba wato wasu ku wala tadurruna shay'an ko ba ku iya cutar da Allah da komi da wannan shirka wanda kuke yi inna rabbi lalle ubangiji na hafizun matsari ne mai gadi ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ولما جاء أمرنا يا عند نمو يزود عذاب تدسو نجينا هودا سيمك تيرد هود والذين آمنوا معه tare da waɗanda sun kai imani tare da shi da rahmatin minna da rahama daga gare mu wa najjaynahum min azabin gani muka tsirar da su daga azaba wadda take mai kauri ai shadidin mai tsanani wa tilka adam wa tilka adam ja'alu ayana ya wa asaru rusulahu wa tabawu amra kulli jabbarin wa tilka ad wato wadancan adawa ne isharatu ila asarin kama ana nuna ma quraishawa kahiran maka gidajen gidajensu ce ga su can kuje hu gani fasihu fil ardi ku yi tahiya cikin ƙasa wanzuru ilaiha ku je ku dubi gidajensu summa wasafa ahwalahum sannan ya dawo sifaita halayen su makala yace jahadu bi ayati rabbihim abin da yasa aka yi musu wannan darka kewa saboda sun yi musu da ayoyin su wa sauru sulahu sun saba ma manzannin Allah eh, An yi jami'in جميع إنسان كتير rusulahu la'anna man asara rasulan asa jami'ar rusul don wanda ya saba ma manzo guda to ya saba ma dukkan manzanni lishtirakin fi asali ma ja'u bihi saboda sun yi tarayya cikin tushen abin da sun ka zo da shi wa huwa tauhidu shine tauhidi kamar yadda muke magana akan sura wattaba'u su talakawa sun kabi amra umurnin kullu jabbarin dukkan mai taurin kai anidin kangararre ai mu'anidi lil haqi wanda yake kangararre ga gaskiya min sai na shugabanninsu to da yake sun yi jagoranci bisa mugun abu an halaka ta hanyar su don haka yan baya waɗanda sun ka ta'u ba abin da za su yi sai su tala'anta su don haka Allah ya ce wa utubiu wa wa utubiu sai aka bi su da la'anatan tsinuwa fi hadhihi dunya cikin wannan duniya minan nasi daga mutane kwato zai ce Allah kine musu wa yawmal qiyamati haka nan kuma ranar kiyama za a la'ance su la'ana an bi su da la'ana ala ru'usil khala'i a gaban dukkan talikan da a tashin kiyama sai an kine musu kowa ya ji ala ku saurara inna ada lalle adawa kafaru rabbahum sun kahirta da ubangijinsu wato sun yi musu ubangijinsu ala ma'ana na bu'udan nisa min rahmatullahi daga rama Allah ya tabbata li'adin ga adawa kaumin hudin mutanen hudu an na nasu magana sai gaba wa ila aka akahum ba qala ya qaumi billahi amala wa arsalna haka mun aika ila samuda zuwa ga samudawa a kamun dan uwansu min ce, dan uwa na kabila salihu annabi salihu qala yace musu ya qaumi ya ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah wahidu kada ta shi da bauta malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta ban da shi ko an sha'akum Allah shine ya fari halitta ku ibtada akalrakum ya fari halitta ku walam takudu shay'an ba ku zan komi min al-ardi daga ƙasa da kalki abikum adama minha saboda halittar ubanku adamu daga cikin ƙasa wasu ku biya kuma ya rayar da ku cikin ƙasa ai ja alakum umaran ya sanya ku masu rayar da ƙasa ta ku nuna biya wanda kuke zama cikin ƙasa fastaghfiru ku nemi gafara sanin shirki daga shirka thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa ga Allah da da'ati da yau Allah biyayya inna rabbi qaribun lalle ubangiji na makusanci ne min kalki ga talikansa da ilmi da iliminsa mujib ko mai amsa kira liman sa'alahu ga wanda ya roke shi ko kira Allah zai amsa masa qalu qalu ya salihu wa qad kunta lina rajulan qawla hadha atalina an nabuda ma yabuda abawla wa inna min shay'in mimma tad'una ilayhi murib qalu sai suka ce ya salihu ya kai salihu karkun tafi na marjuwan kai dai ka san abin kauna cikin mu narju an takuna sayyida muna kamnar ka zama shugaba kabla haza gabanin ka fara wannan abin da ka fara yanzu Allah zai sadara minka wannan abin da ya hito daga wajenka wato kamin kamin yanzu muna tsammanin ka zan mutumin kirki wai ka ji abin da suke kira eh kamin yanzu dai mun yi tsammanin in ka girma ka zan mutumin kirki cikin mu to kuma gashi yanzu abubuwa duk sun canja atan hana haba yanzu salihu dai kai zaka zo ka hana mu An na abu da ma ya abu da aba wana mu ta mu bauta ma abin da muke ubannin mu ka bauta ma yanzu ka zo shekara shekaru ta aru aru uwaye mu na bauta ma waɗannan abin yanzu ɗaya rana ka zo da rana tsaka ka ce mu bai eh salihu yanzu zumunta ta ce haka wa inna na kuma banda haka lalle mu lafi shakki muna cikin shakka min mata da una ga abin nan da kake kira mu ilai zuwa gare shi na tauhidi murid kuma shakka wadda take ƙara shigar da mu cikin kokanto mu kewan firrabi mai afkar da mu cikin kokanto mu dai eh, al'amarin naka mu dai ba mu gane ba eh kala ya يا قوم أعانتم إن كنت على بينة من ربي وآتي ce ya kauni ya ku mutane na ara'aytun ku bani labari in kuntu ala bayyana ta in na zan bisa ga bayani da hujja min rabbi daga ubangiji na wa atani minhu rahmatan kuma Allah ya bani rahama ta daga gare shi ya maida ni annabi a cikin ku fa man yansurni wa zai kare ni ya taimake ni min Allah ga Allah azaba Allah in asaitu in saba ma Allah kama zai nuna ni babu abin da za ku dade ni da shi bi amrikun li da wannan umarni naku da kuka min bizalika da wannan gaira tafsir ba ce bata ko kuma hasara ta dalilin wato ƙara bata da ni kawai to da haka ba zan bi umarnin ku ba ina nan dai tare da Allah ko ni kadai wa ya qaum wa ya qaumi a qadun da lahi lakum aya wa zaruha atakum bi aradillah wa la ta'khudhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته a ci gabanmu da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallaci mai albarka cikin watan ramadan wanda yau muna sha bakwai ko ga watan ramadan hijira annabi 1419 wanda ya daidai da hudu ga watan daya miladi 1999 a muna cikin suratu hud wadda yake kamar wata surat yunus tana magana akan aƙida da kuma masu kare aƙida ko masu bayanin aƙida muna cikin ƙisar annabi hud annabi salim alaihi salam inda yake jan hankalin mutanensa zuwa ga aƙida ta tauhidi wanda yake sai ta inganta sana'a addini ya samu ta mu ci gaba jiya mun karanta aya sai an ka ɗauke wuta kafin a fassara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب كريم yace wa ya kawo ya ku mutane na hadihi wannan raƙuma ce ta Allah ayatan kuma aya ce na kungare ku daga ruwa ku rabu da ita ku kyale ta kulbi ardillah ta ci duk abin da take so cikin ƙasar Allah wala ta masu bi su'in kada ku shaheta da wani mummuna abu sokewa ko duka idan kuka taba ta da wani abu fa ya kuzakum azabun qarib azaba makusanciya za ta zo ta kama ku in aqartumuha idan kun ka soke ta na'am fa qaruha fa qala tamatta'u bi dinikum salasata ayyam zalika wa'dun ghayru makarun ba ƙaruha sai suka soke ta a ƙaraha ƙudaru bi amrihim wani mutum da ake ce maƙudaru wato wani mara arziki wanda yake da shi'umci ya ja ma kai ne musiba ya ja ma yan uwa ne ƙudaru suna ne amma da umarninsu. su faƙala salihu sai salihu ya ce da umarnin Allah shi kuma yana gaya musu tamatta ku ji daɗi ku rayu fi darikum cikin gidanku salasata ayyamin kwana uku summa tulakuna ko talikuna sannan a halakar da ku ko kuma ku halaka zalika wa'adun ghairu maktub wannan alkawali ne ba abin yankariya a cikin sa wato alkawali ne na gaskiya kamar yadda ni faɗa zai zo wala ma ja amruna najjayna salihan walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min sharri yawma yasur inna rabbaka huwal qawiyyul aziz falamma a amruna yayin da umarnin mu ya zo bi ihlakin da alakar da mutane annabi salihu na jaina salihan sai muka tserar da annabi salihu na amanu ma'ahu da waɗanda sun kai imani tare da shi wa mu arba'atu alafi an ce su dubu hudu ne waɗanda sun kai imani to sai Allah ya tserar da su da rahmatin minna da rahama ta daga gare mu in ji Allah wa najjaynahum mun ka tserar da su a khizi yawma daga kunyar ran wato kunyar wannan rana inna rabbaka lalle ubangijin ka huwal qawiyul aziz shine mai karfi wanda an mabuwayi algalibul ladzi la yughlab marin jayin da ba a iya rinjaya wa qaral ladina ghalabu sayyi'atu wa abahu li yarihim jazim wa aka zan lazina zala musai hatu sai tsawa ta kama waɗannan da sun kai zalunci ba azbahu suka waye gari jasimina suna gurfane fi diyarin cikin gidajensu na alar rukaba suna gurfane kan gwiwoyinsu mayyaki na dusun mace kalla mai ya كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا ne ga بؤدا لصمود كان annahu kamar dai su lam ya ديسوا ba su zauna ba بفيها cikin gidajen nan nasu sun mace kuma mai ci ya cinye gawakin su an share su babu kowa sai gidajen ala ku saurara inna samuda lalle samudawa kafaru rabban sun kayarce ma ubangijinsu ala ku saurara bu'udan halaka ta tabbata li samud ga samudawa wato su wa'annan kabila ta wanda ake kira samuda Allah ya halakar da su yanzu babu su eh akwai adu na harko da adu na biyu da samudawa da umalikawa duka saboda saba ma Allah Allah ya halakar da su ya جاءت ibrahim إبراهيم بالبشر bayan mun gama da kisar annabi salihu alaihi salam sai kuma kisa mai bi mata ita ce kisa abul hunafa baban hanifawa shine annabi ibrahim alaihi salam walaqad da rusuluna ibrahim haqiqa manzannin mu sun zo ma annabi ibrahim bil bushra da al bishr bi ishaqa wa yaqub adamu cewa zai a yi hida suna na ishaqa bayan kuma ishaqa shi ma ya hida yaqub ƙalu salaman sun ka ce mai aminci ƙala sai yace salamun alaikum kuma aminci ya tabbata gari ku Ba da da ganin waɗannan baƙi bayan an gaisa bai zamna ba an ja sai ya tafi ya zo musu da ijilin hanir da ɗan maraƙi wanda yake gasashe wato an kawace shi an gyare sai ce ya zo ya aje gaba gare su bala mara la بينهم mara منهم yayin da ya ga aidiyan hannayensu la tasiru ilaihi ba ta saduwa zuwa ga ɗan maraƙin nan ya aje nama sashe irin wanda ɗan adam ya ga iri nai wato jiki ne na rawa ya ci to sai ga shi ya aje ya kai duk abin da ya yayi ya gama ya zo bai ga sun taɓa ba to nan ma sai tunani ya zo mai cewa mutane waɗannan baki ba mutane ba ne na kira nan ne ya fara inkari wa jasa khifatan ya ɓoye tsoron su fi nafsi cikin ransa wato yana jin tsoron ba mutane ba ne su ko sai suka gane cewa lalle eh ya tsorata da su ƙalu sai suka ce mai lata ka tsorata inna ursilna ila qaumi lut ba wurin mutanen ka an ka aiko mu an aiko mu ne wajen mutanen dan uwanka dan dan uwanka annabi lut wanda jama'a sa sun kahirce mu addinin Allah sun amsa kiran dokoki amma mu mun biyo ne don mun taho da wani sako an aiko musamman wajen waɗancan da halakar da su amma an aiko mu da wani sako zuwa gare ka eh wato an aiko mu halakar da waɗancan amma kai mun zo ma da wani sako na albishir wamra'atuhu وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ما تستنى قائمة tsaye ita mata Ibrahim mai suna Saratu tana tsaye ta kadumu tana yi musu hidima duk wannan gashe-gashen da an kai na dan maraki da ita ta yi wannan aiki to tana tsaye tana gehe tana saurari abin da suke faɗi to da hankali da sun ka ba annabi ibrahim labari cewa sun zo su halakar da waɗancan mutane don ita mai imani ce ba da ka sai ta yi dariya saboda murna da cewa za a halakar da waɗancan miyagun mutane fa ha sai muka yi mata albishir bi ishaqa cewa ke kuma tsohuwa za ki haihu sunan ɗanki ma ishaqa wa min wara ishaqa ma bayan ishaqu shi ma sai ke samu wani jika mai suna yaqub waladu dansa. ta ishu ila an tarahu za ki rayu har sai kin ga waɗannan ɗiyan biyu e za ki haihi ɗa kuma ɗan nan ya girma ke ma kina nan da ranki har yanzu aure shi haihi ɗa a sama ɗan nan yakubu kina nan Ya ji albishir ɗin da su an kai musu wannan shi an muharin biyo wa waɗannan mala'iku gidan annabi ibrahim alayhi salam su yi mai albishir da zai haihu kuma su yi mai albishir da wancan wahalar ƙarshen ta ya zo to shikenan to tana so ta jinjina ta ji yaya tsohuwa za ta haihu yanzu ina tsohuwa haka da ni tafi kakkadu jiki ya shanye haka dai zan haihu qalat qala ya waylati alimu wa ana dum wa hada ma an shaykha inna la shay'un adid qalat sai ta ce ya waylata wayo ni kaina yanzu tsohuwa in ni zuwa haihuwa kila mutuwa zan yi nan wurin haihuwa kalmatun tuqalu inda amrin azim wannan kalma ta ya wailata wato kalma ce wanda ake fadatta gun wani al'amari wanda yake mai girma eh a alidu yanzu ni zan haihu wa ana ajuzun gani tsohuwa li tis'atun wa tis'una sana gani shekara ta 100 wa ba ba'ri wannan kuma gashi miji na shaykhan tsoho lahu mi'atun wa 20 sana ya shekara 120 duk da haka dai muna tsohuwa ta bukaki duk mu zo mu haihu kai wannan abin da ban mamaki inna hadha la shay'un ajib lalle wannan abu ne mai ban mamaki an yulada waladun liharim liharimaini a haihi da a samar da ɗaga ga tsohahi biyu tsoho da tsohuwa wannan ta bushe shekara ɗari ba ɗaya mijinta ko ya haura ɗari har da ashirin abu mamaki ne ƙalu قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله له sai su mala'iku suka ce a ta'ajabi na kina mamaki ne min amrillahi daga ikon Allah ai wannan ba abin mamaki bane rahmatullahi alaikum wato rahama Allah ta tabbata gare ku wa barakatu da albarkarsa ya ahlal baiti ya ku mutanen babban gida gidan annabi Ibrahim alaihi salam innahu shi Allah hamidu yababben sarki ne majid ko mai girma mai karimci ah, kun ga kalmar ahlul baiti in ta zo ko mata ne haka ake ce musu ahlul baiti dan nan Allah yana magana ne da mata Annabi Ibrahim amma yace rahmatullahi wa barakatuhu alaikum bai ce alaiki ba bai ce alaikunna ba haka nan can cikin wancan inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum rijs ahlul baiti wa yudahhirakum tadhira bai ce wato yudahiru kunna ba alhali da kuma ana magana ne akan matan manzon Allah da ita waccan aya na ana magana matan ibrahim can kuma ana magana matan annabi annabi muhammad amma sai aka zo da su da sigan maza da saboda kalmar ahalu don ahalu maza ne in shi zai an tashi magana ahalu sai a zo da shi da damirin maza duk da yake yan shi'a suna labiya su ce wai Ahalu baiti ta ana nuhin abin nan eh, sayyidina ali da shi da ya'ya ne a'a sayyidina ali in sun shigo nan to suna shigowa ta ba li azwaji sallallahu alaihi wasallam suna don ayat tana magana ne akan matan manzon Allah ya nisa annabi da su ake magana sai da aka magana da su ana cikin magana da su aka kai aka kai nan da aka kai nan kuma an karuye da wannan kalma ahlul baiti kuma sai aka sake ci gaba da magana su dai waɗannan matan na annabi in mutum yana so ya duba ayar daga inda an ka fara magana matan manzo Allah har inda magana ta kai za ga matan manzo Allah ake magana in ma dangin manzo Allah sun shigo to shigo taba allahunna taba allahunna an gane ko suna biye ne da matan manzo Allah don ayoyin nazalat fihinna ayoyin sun sauka game da matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam haka kuma ne kaga a ta'ajabina kina mamaki eh min amrillahi kina mamaki amma da tahiya ta tahiya sai aka ce alaikum rahmatullahi wa barakatuhu alaikum